idan mutum ya ji labarin wani zai yi aure kuma ya san halayensa marasa kyau ya iya zuwa ya kai labari ko ba a tambaye shi ba me ya matsayin firgita mutane ko ba su tsoro gidan da muke haya mata sun kai mutum goma kuma kowace da mijinta musulunci ya yarda da irin wannan zama kaɗan kenan daga cikin tambayoyin da shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin ya ƙunsa wanda ya saba zuwar muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo To kamar yadda muka saba, Malam zai fara da yi mana tambihi mai taken hali na gari jari, inda a yau za ku ji bayani akan kyakkyawan hali na 62 falalar dashe da kuma shuka itatuwa. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Jabir ɗan Abdullah Allah ya ƙara masa yarda ya ce, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga gonar Ummu Bashir al'ansariya, wacce ta dasa dabino, sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wane ne ya dasa wannan dabino, musulmi ne ko wanda ba musulmi ba? Ta ce, Musulmi ne. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Babu wani musulmi da zai yi dashe ko ya shuka wani abin shukawa na tsiro, ɗan adam ya ci ko dabba ko wani abu. face su ya zama sadaka a gare shi. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin. A wani hadisin na Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Babu wani musulmi da zai dasa bishiya, face duk abin da aka ci su ya zame masa sadaka. Kai abin da aka sata ma su ya zame masa sadaka. Abin da dabbobi suka ci ma zakoki su ya zame masa sadaka. Abin da tsuntsaye ma suka ci sai an bashi sadaka. kai duk wanda ya tsinki wani abu ko ya tauyi wani abu daga ciki face sai Allah ya rubuta masa sadaka. Ma Musulun ya rawaita wannan hadisi. Gashe ƙungiyoyin da ake kafawa su wayar da kan mutane a kan mahimmancin dasa itatuwa domin samun kyakkyawan yanayi da kyakkyawan muhalli. Sawa'un bishiyoyin nan da ake dasawa na kwalliya ne, ko ko bishiyoyi ne da za su bayar da inuwa, ko bishiyoyi ne za su bayar da ‘ya'yan itace. ko bishiyoyi ne da za su kiyaye kwararar hamada, duk ya shiga cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Ashe manzon Allah ne ya fara kafa ƙungiyoyin yaƙi da kwararar hamada, da kuma samar da itatuwa masu rai domin kare yanayi da muhalli ga barin gurɓata. Da haka musulmi da za a ce mu ga gabaki ɗayanmu kowane musulmi zai aiki da wannan hadisi a ce mun kai mu miliyan ɗari a Najeriya. To hamsin daga ciki miliyan hamsin, kowa ya ce zan shuka bishiya guda ɗaya, kuma zan ci gaba da kula da ita har ta girma. To da an shuka bishiya miliyan hamsin a Najeriya mai rai. Mm. Ka gaya min yanzu in aka shuka bishiya miliyan hamsin mai rai, a Najeriya wacce ko za ta kara hamada ko kuma za ta bayar da inuwa ko ‘yan itatuwa ko kuma za ta yi wa gari kwalliya, kowa kuma wacce ya kafa ɗin nan ya kula da ita da bata ruwa hatta kai lokacin da za ta tsaya tare da shawara daga ma'aikatar da shan itatuwa da kula da dazuzzuka. To ya za a samu lada bayan dama ana son a yi, mm. kuma sai gashi manzon Allah ya ce a yi, kaga mu muka fi cancanta kenan da muhi gaskiya ne haka Allah ya ba mu ikon yi amin ya Allah mala Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma za mu fara wannan shiri na tambaya mabudin ilimi inda za mu fara da tambayar da ta fito daga Zainab da ke Gezawa muka cewa ta yi an ce ba a so mutumin da ya tafiya ya wuce wata hudu bai dawo gun matarsa ba ta ce to idan kuma ba shi da aure fa iyaye ya bari tsawon wannan lokaci aka iyakance masa kada ya wuce haka To, shi ma maganar wata hudun da ake yi ba wai annabi sallallahu Alaihi wasallama ne ya ce, kai tafi ka wuce wata hudu ba. Abinda mm. Abin da ake nufi, akwai maganan ila'i da aka yi a cikin Alkur'ani wanda mutum ya rantse ba zai kusanci matarsa ba. Shari'a ta sa masa kada ya wuce wata hudu ba su shirya ba. Mm. In ya wuce wata hudu a kai shi kotu ko ya gyara ko a raba. No. To sai malamai suka ɗauki wannan ƙa'ida suke amfani da ita ga duk mutumin da zai yi doguwar tafiya Daka ai abin ya bambanta wata matan ma ba za ta iya jura wata guda ba tare da mijinta wata ma sati guda ashe kaga batun mutum ya tafiya ba iyalansa yana da alaƙa da irin matar idan matar za ta cutu ko da sati ɗaya ne to bai kamata ya tafi ba tare da ita ba mm. ko kuma in ya tafiya dawo kafin ta kai lokacin da za ta fara cutuwa saboda rashin miji a kusa mm. domin samun miji a kusa shi yake ba mace kyakkyawan tsaro, samun miji a kusa shi yake ba mace kyakkyawan nutsuwa, samun miji a kusa shi yake ba wa mace kyakkyawan kulawa, kuma shi yake ba ta kyakkyawan gamsuwa. Saboda haka idan miji ya yi nisa da mace, nisan da za ta iya cutuwa, to dole ne a duba nisan a duba matar kuma shi ma a duba uzurin mijin. Mm. Domin wani sana'arsa da abin da yake samu ya ciyar da iyalan, ba a kusa Allah ya sa masa abin ba. Gaskiya ne. Ba fatake ne ko direba ne ko direban jirgin sama ne ko wani jirgin ruwa ko wani jirgin ƙasa ko soja ne ko wani ma'aikaci ne wanda dama dole zai wata tafiya doguwa ko an masa transfer daga wani guri ko yana aikin kamfani an canza shi zuwa wata ƙasa. Hmm. To dole ne matan da suke da maza irin waɗannan kuma kai ma za ka auri mace irin wannan kai mata bayani. Hmm. Cewa kai matafiyi ne kuma guraren tafiye-tafiyenka ba zai ba da dama ka dinga ɗaukan mace yau kuna can gobe kuna can ga yara tarbiyya ba ta samu ba nutsuwa ba ta samu ba kuma tunda ba kowa ne zo da matarsa ba inda zaka aje matar ma da inda zaka bata security da kulawa shi ma a wani guraren akwai hatsari hmm. to kaga sai a yi wa mace bayanin da za ta gamsu kuma a tsara yadda za a gudanar da rayuwa a cikin irin wannan aure ba tare da wani daga cikinsu yana cutuwa ba. Hmm. Ta ce to in iyaye ne fa su kuma To, ai ya dangana ga irin iyayen da kuma bukatar su hmm. Idan sun san ɗansu ya tafi neman ilimi ne, ko ya tafi neman kuɗi, kuma yana musu waya, tun yanzu akwai hanyoyi da dama. Hmm. Zai musu waya, zai aiko musu sako ya sa a buɗe account, yana tura musu ɗan abin da suke bukata, yana waya, yana jin lafiyar su To wannan kaga ai ba za a ce ga lokacin da ya kamata ya dawo ba. Shi ya kamata ya auna ya ga yaushe ya kamata ya dinga dawowa yana ganin lafiyar iyayensa yana kula da su yana kuma jin farin cikinsu da damuwarsu domin ya taimaka musu wannan duk ya dangana ga irin buƙatar da iyayen suke da ita da kuma shi yadda ya tsara abin da kuma yanayin aikin nasa yadda su iyayen da ko ba su shi ba ba za su damu ba hmm. domin sun san akwai abin da yake yi kuma sannan buƙatar su tana biya a hakan ya sa wakili ko ya aje kuɗi ya ba da waya wanda zai dinga buga musu waya yana jin lafiyarsu. Mm. Suna magana baki da baki. In akwai wata laura ya sani. Sannan abincinsu da suturarsu da maganinsu da duk abin da suke bukata yana yi. To kaga wannan sai kuma a duba ga to yaushe ya kamata ya dinga dawa sallah sallah ko kuma wasu lokuta dai da su iyayensu ma za su so su ga ɗansu shi ma zai so ya ga iyayensa. Mm, haka ne. Mai tambaya ta gaba yana cewa menene matsayin firgita mutane ko ba su tsoro? Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce baya halatta ga musulmi ya tsorata ko ya firgita ko ya razana ɗan uwansa musulmi. Mm. Da haka duk wata hanya sawa'un wani abu za ka fasa ya ƙara ko ta bayan mutum za ka fito ka firgita shi ko ka razana shi ko ka ɗauki abinsa ko ka yi ihu ko ka yi ƙara ko ka yi farfaki ko ka fasa wani abu mai ƙara wanda zai tsorata ka ce da wasa kake mm. musulunci ya hana wannan. Akwai wani sahabi yana bacci sai sahabbai suka lallaba suka zare mata takobinsa da kibiyarsa suka kwashe makaya sai tashi a firgice yana duduba kan sai suka ikire dariya hmm. sai manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ya ce baya halatta ga musulmi ya firgita dan uwansa musulmi ko ya razana shi hmm. da haka duk abin da za ka yi na barazana ko razanawa ko da wasa ko da gaske ko da gangan musulunci bai yadda ba yana son kowa ya zauna cikin aminci da kuma nutsuwa. Na'am. daga Muhammad Maiduguri ya ce idan mutum ya ji labarin wani zai yi aure kuma ya san halayensa marasa kyau zai iya zuwa ya ba da labari ko da ba a tambaye shi ba? To ai ya za a gane cewa ba wai kai kake santa ya kasa ka kake so ka je ka soke shi ba. Hmm. In har ka tabbatar halin mutum baya da kyau kuma zai iya cutar da matan nan kuma saliha ce. Hmm. to malamai sun ce ko ba a tambaye ka ba kana iya zuwa ka yi bayani don watakila ba a sani ba mm. amma in ba a tambaye ka ba kuma kaga ita ma dai ba wai wata can bace shi ma ba wannan ne. sai ka ja bakin ka kai shiru mm. amma in an tambaye ka amana ne aka tambaye ka za a ba mutum aure ka je kai bayani in ba a tambaye ka ka ja bakin ka kai shiru mm. in ko kaga kwaruwar za ta yi yawa to ba laifi kamar da malamai suka faɗa ka je ka yi bayani na gaskiya kuma na amana na adalci ba na san ba na'am daga Aisha Shehu ta ce takan bayyana karatu a fili a lokacin da take sallar asuba idan tana yi a cikin ɗaki ta ce hakan babu laifi bayyana karatu gwargwadon yadda kunnenki zai ji babu laifi Abin da ba a so mace ta dinga kwalla karatu da ƙarfi har wani ya faɗo ma gida ya ce ya ji wani tajawidi ana yi hmm. to kaga wannan shine ba a so saboda ana son karanta Qur'ani da murya mai daɗi to kaga mata kuma sun fi kowa murya mai daɗi hmm. to shi yasa malamai suka ce yana cikin ladabi mata su yi ƙasa ƙasa da muryar su a lokacin da suke karatun Qur'ani domin kada kamar da Allah ta'ala ya faɗa wala takhadha ana bil qawli fayatma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa hmm. kada ku dinga kakkarya murya ku kuna rangwada ta kuna ƙayata ta, har sai wanda yake da ciwon sha'awa a zuciyarsa ya yi tsammani ya sa rai mm. a kan ku wato a jawo shi ta wannan muryar ku faɗi magana da ta dace da shari'a. Mm. Wannan kuma cewa ya yi wanda ya yi nadama a kan wani ha'inci da ya aikata a lokacin yana kan mulki ko kuma riƙon wani mukami wanne irin adalci shi kuma ya kamata a yi masa tunda ya yi nadama. To, ita nadama iri biyu ce. kuma shi ma aikin iri biyu ne. Mm. Akwai abin da ya shafi haƙƙin wani, in ka tabbata akwai haƙƙin wani ka je ka mayammar da haƙƙinsa kuka nemi afuwarsa. Mm. In ka kurakurai ne ka aikata a wajen aikin abin da ya kamata ka yi ba kai ba, ka zo da wuri ka ki zuwa, ka tashi da wuri ka ki zuwa, ka mai da himma ka yi aikin, ka ƙi mai da himma ka yi aikin. Ba wani ne ya cutu ba amma kai ba ka yi aikin yadda ya kamata ba, to wannan sai ka istighfari ka tuba, ka yi alƙawarin ba za ka sake ba. in kuma kuɗin wani ne a hannunka za ka iya maiwa ka mayar in wanda ba zai maidu ba ne to ka je ka yi wani aiki na alheri da shi domin kada a je a yi ja ya ɗauko ja ya ɗauke ya zama kai ka ji tsoron Allah ka mai da kuɗi kuma kuɗin wani tunda shi kuɗin gwamnati lissafi lissafi ne mm. in lokacinsu ya wuce inda aka sa su ba su shiga ba ko suka shiga da wani suna to an da da su in ba mai da su aka ta hanyar da ta dace ba to sai kuma wanda aka maiwan shi kuma ya ɗauki. Kaga sai ya zama maiwa ba ta yi amfani ba. Mm-hmm. An ka karɓi kuɗi a hannun waɗanda aka ce sun yi cuta kuma ba a ji inda aka saka su ba. Mm-hmm. Kaga an yi wata cuta kenan su ma da su. To irin wannan ake gudu. In har za a karɓi kuɗi a ce mutum ya ɗauki kuɗin da ba nasa ba an karɓa to kuma a saka su inda suka dace. Mm-hmm. Kada kuma a sake karɓa kuɗin kuma a sake saka su inda ba su dace ba. Masha Allahu. Malam wannan ya ce A gidan da muke haya mata sun kai goma kuma kowace da mijinta. Musulunci ya yarda da irin wannan zama? To tsarin haya ya kamata a ce an yi shi ne gida daban-daban. a mm. Ai mai ɗaki ɗaiɗe, mai ɗaki biyu, mai ɗaki uku uku, kowa ya kama gwargwado abin da zai iya. Amma cakuɗa maza da mata a gida ɗaya, ban ɗaki ɗaya, tsakar gida ɗaya, kicin ɗaya, kowa yana ganin matar kowa. kowa tana ganin mijin kowa hmm. a cakuɗa haka wannan ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci. Wanda ga yanzu an fara wayewa yanzu zaka ga gidajen haya da ake ba irin na da ba ne. Yanzu zaka ga ana yin su zaman mutum ɗaya ko zaman mutum yadda dai ko sama da ƙasa ko mutum da ya kama ɓangarensa da kicin ɗinsa da tsakar gidansa da ban ɗakinsa da shi da matarsa da 'ya'yansa. Hmm. Wani ba zai shigo wannan ɓangaren ba. haka ya kamata a dinga yin gidajen haya amma yadda ake yi daɗin nan gaskiya akwai kurakurai da yawa a ciki gaskiya ne malam matar da take cikin takaba ɗanta ya kamu da rashin lafiya za ta iya barin ɗakinta ta yi jiyarsa a asibiti to ita takaba abu huɗu ne dama takaba kaba hmm. dama abin da ke jawo kuma takabar mijin mace ya mutu to shine za ta yi takaba abu huɗu kuma shine takaba na farko dai ba za ta yi aure ba har sai ta haihu in tana da ciki ko sai ta yi wata hudu da kwana goma in ba ta da ciki hmm. shine dokar farko ba za ta yi aure ba amma an bata wata kofa in akwai mai santa to ya mata jirwaye mai kama da wanka hmm. nuna mata alama yana santa amma kada su yi alkawarin za su ɗaura aure ka kuma ya ce in kin gama idda zan aure ki hmm. amma kawai misali yana mata kyauta ko yana yawan buga mata waya ya ce ya aka ji da haƙuri to kaga za ta ji cewa tunda wayan nan ta wuce ka'ida to mutumin nan akwai wani abu da yake nufi wannan an yadda a shari'a mm, ko ya dinga taimakon ƴaƴanta ko dinga taimakonta da ‘ya'yanta mm-hmm. da kuɗi da shawarwari lokacin da take idda. Na biyu, ba za ta dinga fita ba in ba wata larura ba, kamar zuwa asibiti da wani abin da ya zama dole, mm-hmm. to za ta fita ta je domin makasudin idda ɗin dama kar ta fita. To tun da ba ta fita ɗin in ba larura ba kar ta fita. Mm-hmm. Na uku, an hana ta yin kwalliya. Kwalliya dama ai miji ake ba. Amma an yadda ta yi tsafta. Amma ta kwalliya ta caɓa kaza ta caɓa kaza ɗin nan. Da su kwalli duk suna ciki. Hmm. Sannan ba a saka turare. Hmm. Ba ta dinga sa turare ba sai irin su body spray wani saboda kar ta tsami ko ka ta wari. Hmm. Za ta iya sa wannan kuma ta yi wanka da sabulu mai kyau ta sa kaya masu kyau amma banda na kwalliya da ado irin wanda da an ganta za a ce ta cakarewa mijinta ne. Mm. Su ne kaɗai idda, da aka illa rura ta taso na dole za a fita, to a fita. Sai a fita iya wannan buƙatar kawai da an gama ta a dawo gida. Mm. Wannan kuma ta ce mijinta ne ba shi da lafiya da azumi, da ya samu sauƙi sai ya tilasta mata suka yi saduwar aure. Ya ce mata wai guda ɗaya za ta rama, ta ce malam haka ne? to baya halatta mace ta yi wa mijinta biyayya wajen saɓawa Allah. idan miji ya zo ana azumi kina azumi ya ce ku sadu ki ce masa ba a yi mm. an saba wa Allah kuma ba a kyauta ban an yi haka mm. ki yadda da shi amma in ya nuna lalle lalle to shi kenan alhakinki da nasa yana kansa mm. shi zai yi ka fara azumi sittin ko ya ciyar da miskini sittin ko yanta baiwa ke kuwa ba za ki kafara nan ba tunda ba ki yi abin da amincewar ki ba. Mm. Sai dai kira mu guda ɗaya kamar yadda malamai suka ce shi kuma zai yi sittin da ɗaya. Sittin na neman gafara da kafara ɗaya kuma na ramuwa. Domin wannan mutumin da ya sadu da matarsa da rana ana azumi, ai da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na halaka. Me ya halaka ka ya ce na sadu da matata da rana ana azumi. Mm. kaga annabi ai bai cewa matar ta yi kafara ba sai ya ce to zaka iya ce da miskini sittin mm. a'a zaka iya kaza kaga ba a ce to ita kuma matar ta ce ita kuma ta yi kaza ba annabi sallallahu alaihi bai yi maganan matar ba da haka malamai suka ce tunda ita mata kamar tana karkashin mijinta ne ita za ta yi masa biyayya to saboda haka zai iya tilasta ta ta yi abin da yake ya saba Allah da haka shi yasa aka dora laifin kafara akan mijin ba ɗora akan mata ba. Mm. Amma malamai suka ce idan mata ita ta jawo ko ita ta ja hankalinsa ko ita ta suke so a yi ita ma ta sa aka yi to kaga anan ita ma ta aikata laifi. Mm. Wannan kuma cewa ta yi an yi mata allurar ba da tazara haihuwa wadda ba za ta yi jinin al'ada ba sai bayan shekaru uku. Kwatsam kuma ba daɗewa sai mijinta ya sake ta. Ta ce to yaya iddata ta za ta kasance kenan. To wannan dai ke kika yi kamata yi a dinga tambaya kafin a yi irin waɗannan allurori. Mm. Kin ga abin da ake gudu kenan. Ga shi ya sa kin yi allurar tazara haihuwa har tsawon shekara uku, kamar da kika faɗa. Mm. Sannan kuma ga shi ya sake ki. Kuma an sake mace matuƙar tana jini sai fa ta yi jini uku. Mm. Daka abin da za ki sai ki koma asibitin ki gaya musu. cewa mijin nan da ya sa kika yi allura wacce ta tsayen miki da haihuwa har tsawon shekara uku to ya sake ki don haka a baki makarin wannan allura domin jinin ki zo ki kare idda ko Allah ya kawo miki wani miji. Hmm, wannan kuma cewa ya yi menene hukuncin waɗanda suke takawa mutum kafa da sunan daidaita sahu a sallah. To, ka san komai mutane iri-iri ne, eh. komai sai sun zafafa. Wani in ka ga ya matse ka a wajen sahu, sai ga hannun fashin kai na nema ɗaukewa saboda tsababin sunna hmm. ai ba haka ake ba musulunci rifko ne inna allaha rafiqun yuhibbu rifq Allah mai tausasawa ne yana son tausasawa hmm. baya son unf baya son tsanantawa baya son kausasawa baya son kaurarawa baya son zafafawa mafi yawa masu zafafa abu ba sa iya ɗorewa a kai duk abin da ka ɗauke shi da zafi to ba za ka ɗore ba saboda zafi kai ma ran zai dame ka maka zafi kai ma to in ka wurga kuma ka ga an ce a ah, to maimakon ka wurga din jama'a su maka dariya su ce dama mun san ba zai ɗore ba to sai ko mutum ya ɗora mutane laifi ya ce su suka yi laifi da basu irin nasa ba mm. to saboda haka mu dinga daidaita sau muna haɗa kafaɗa cikin nutsuwa da hankali da kuma girmama juna ba buge-buge ko ture-ture ko matsa mutane shi ne ake bukata a wajen sallah ba. Eh, daga Basir ɗan marke Boston, shi kuma ya ce malam mutum ne ya yi wa matarsa cikon saki na uku, ita kuma ta ƙi tafiya. To yaya alaƙa za ta kasance a tsakaninsu idan ya huce? Idan mutum ya wa matarsa saki ɗaya biyu uku, babu nafaka babu sukuna. ma'ana ba zai ci gaba da ciyar da ita ba kuma ba zai ba ta masauki ba. Hmm. sai ta koma gidansu idan akwai haƙƙin ‘ya'ya a kansa ma'ana suna da ‘ya'ya ko tana da ciki hmm. to sai a zo a yi maganan nawa zai ba ta hatta haihu in ta haihu nawa zai dinga ba ta hatta shayar hmm. in ta shayar nawa zai dinga ba ta na reno har zuwa lokacin da shari'a ta iyakance ɗa ya dawo ko a ba shi zaɓi wajen uwarsa ko wajen ubansa. Saboda haka kaga ashe kenan baya halatta mutum ya zauna da matar da ya saki uku sai dai in gidan zai bata shi ya koma wani guri. Mm. Kama a cewa to ya tausaya mata saboda bata da inda za ta zauna. Mm. To ko ya canza mata wani gida ko shi ya fita ya bar mata wannan gidan ta zauna ita a ciki. Amma dai ba za su ci gaba da zama na mu'amala ba alhalin ya sake ta saki uku wanda shari'a ta ce la nafaka wala sukuna. Mm. to Allah ya sa mu dace amin anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da mu da al'umma mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Muhammad Nabi